Ana haife shi ne a shekara ta 1921 ya kuma shafe shekaru 20 yana gadon sarautar mulki kafin rasuwarsa a ranar litinin na agustan 2005 yana da shekaru 83 tun kafin sarki fahari ya zamo sarki ya kasance mai faɗa aji a lokacin mulkin sarki khalid da zamanin mulkinsa ya ƙare a shekara ta 1982 kafin zamansa sarkin makka da yawa daga cikin al'ummar ƙasar na shakkun yadda shugabancinsa zai kasance a matsayin sarki bisa halayyarsa da ta yi kama da ƙasashen yamma wannan hasashe da al'ummar ƙasa ke yi masa a wancan lokacin ya kasance gaskiya domin kuwa a lokacin tsawon mulkinsa na shekaru ashirin da suka gabata sarki fadi ya ƙulla dangantaka ta kud da kud da mahukuntan ƙasar amurka rahotanni dai sun shaidar da cewa sarki fahad ya ɗare wannan kujera ne mai alfarma ta ƙasar ta saudi arabia a shekara ta 1982 wanda a tsawon mulkinsa ƙasar ta samu fita daga cikin ƙangi na sahara da talauci zuwa ɗaya daga cikin ƙasashe da ke da ƙarfin tattalin arziki a duniya sarki fahad a lokacin yana riƙe da madafun iko ya ƙirƙiro wasu sabbin sauye-sauye a tsarin mulkin ƙasar ta hanyar naɗa kwamitin shura mai ba da shawara da ya kunshi mutum 60 ya zuwa dai wannan lokacin dai ma wannan majalisa ta kunshi akalla mutane 150 to amma waɗanda suke shiga cikin ta wato sun kasance zaɓaɓɓu ne daga ɓangarori daban na masarautar ƙasar a kuma sakamakon matsi daga ƙasashen ƙetare musamman ma amurka ƙasar ta saudi arabia ta aiwatar da wasu sabbin sauye-sauye a cikin harkokin siyasar ƙasar inda a karon farko aka gudanar da zaɓuɓɓuka na ƙananan hukumomi a ƙasar. A lokacin mulkin sa, Sarki Fahad ya yi amfani da maƙudan kuɗaɗe da ƙasar take samu daga ɗanyen man fetur wajen tallafa wa gwamnatin Saddam Hussein ta Iraki wajen yaƙar ƙasar Iran. To amma yayin da Saddam Hussein ya afkawa kasar kuwait da yaƙi sai sarki fahad ya gayyaci dakarun sojin amurka zuwa ƙasa mai tsarki don ceto wannan ƙasa ta kuwait a shekara ta 1991 ɗaukar wannan mataki na ƙyale waɗanda ba musulmai ba a ƙalla rabin miliyan shigowa ƙasar asalin musulunci kuma ƙasa mai tsarki ya haifar da tsana da tsangwama ga gwamnatinsa daga yawa daga cikin al'ummar ƙasar musamman ma ga mai son kawo sauyi wato Usama bin Laden. Ba tare da ɗaukar wani tsawon lokaci ba sai Usama bin Laden ya juya wannan gwamnati ta fad baya tare da abokanansa wato Amurkawa. Shekaru goma baya sai Usama bin Laden tare da taimakon ƙungiyarsa wato alƙida wato alƙa'ida ya kaddamar da harin nan na 11 ga watan Satumba wanda ya girgiza Amurka da kuma duniya baki ɗaya. Duk da dangantaka wato duk da dangantaka mai gwabi-gwabi da ke akwai a tsakanin Amurka da ƙasar Saudiya Arabia. Wani hari na 11 ga watan Satumba ya haifar da ƙasu ga wannan dangantaka tare da ta daɗe tana wanzuwa a tsakanin ƙasashen biyu. Bayan wannan ta faru ne kuma a shekara ta 2003 ƙungiyar ta alka'ida ta ƙaddamar da kamfe na hare-hare wato a ƙasar ta saudi arabia musamman ma a kan baƙi 'yan ƙasashen ƙetare da jami'an tsaro da kuma rijiyoyin haƙar man fetur na ƙasar a daidai lokacin da waɗannan abubuwa ke faruwa sai sarki fahari ya gamu da matsananciyar rashin lafiya ta mutuwar ɓarin jiki a shekara ta 1995 bisa halin mutu kwakwai rai kwakwai da sarki fadi ya samu kansa a ciki ala tilas ya mika tafiyar ragamar da mulkinsa ga ɗan uwansa wato yarima abdullahi wato yarima abdallah sanin rashin tabbas game da rashin lafiyar da sarkin ke fama da ita ya haifar da cece ya kace na ce a masarautar kasar a tsakanin yarima abdallah wanda ɗane ga ɗan uwan sarkin da kuma ɗan uwan sarki na ƙud da ƙud wato ministan ma'aikatar tsaro da kuma na cikin gida game da neman madafun ikon kasar inda rai ya yi halinsa jim kaɗan dai bayan da masarautar ƙasar ta bayar da labarin rasuwar sarki a ranar litinin 1 ga watan agustan 2005 nan take kuma ta bayar da sanarwar naɗa yarima abdalla a matsayin sabon sarki na ƙasar ta saudi arabia da yawa daga cikin al'ummar ƙasar da kuma ma na ƙasashen ƙetare na ganin cewa